Bauchi jihar Jigawan Najeriya. Yaushe ne za mu gane doka na gare ta na gare ka yaushe ne za a sanya doka sama da ƙasa a duka yaushe ne masu yin hukunci za su zaratar ƙasan ta doka yaushe ne jami'an tsaron muwa za su bar warware da tukuka. kuma dai shirin wasiƙun masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na DW. A gaba akwai mai cewa don Allah ku bani dama na yi tsokaci akan yawaitar hutu da shugabannin majalisar dokokin mu najeriya suka yi hakika abin takaici ne da allah wadai duba da yadda hakan yake kawo mana koma baya a harkokin gudanar da gwamnati sako ne wannan daga aminu adamu malamadori jihar jigawa najeriya sai kuma wanda ya ce a zahirin gaskiya ganin yadda guguwar kakar siyasar kasar kamaru ke ci gaba da kadawa cikin mawuyacin hali akwai buƙatar gwamnatin ƙasar ta ɗauki ingantattun matakai waɗanda za su shawo kan matsalar tsaron da ke ƙara kamari a yankin ambazonia masu amfani da harshen ingilishi domin samun damar gudanar da zaben ƙasar cikin kwanciyar hankali da lumana a ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar kamaru najeriya Nijar, Chadi, Ghana da ma sauran ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Sako ne wannan daga Gali Saraja Faki daga jihar Kaduna, Najeriya. sai kuma masu wasikar gaba da ke cewa don allah ku ba mu dama domin mu kira ga 'yan uwanmu matasa a daidai wannan lokaci da ake faɗi tashin kamfen da su guji jagaliyar siyasa ba komai bane a jagaliyar siyasa face aikin iska da wahal da kai gami da tsintar kai a halin kai ya kamata a ce ya zuwa yanzu mu matasa mun san inda ke mana ciwo wato dai mu gane illar da ke tattare da karbar miyagun kwayoyi da makamai a wajen 'yan siyasa da sunan kayan aiki da fatan kiranmu za ta isa ga kunnuwan da muka yi domin su wato matasan kenan mun gode DW wasiƙa ce wannan daga Yahaya Danna Azare da na Mairo Umar Makera tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare jihar Bauchi Najeriya to madalla Najeriyawa dandalin nasara yana anan karkutse tsere Najeriyawa wanda asiki ya zo a goshiya alami ne na karkarewa rahama na biya ga tsauri wata za mu sha'alawa wanda kuma a nan ne muka zo karshen shirin wasiƙun masu sauraro na wannan rana wanda ya zo muku da ganin sashen hausa na dw da ke na birnin Bon na tarayyar jamus aliyu abdullahi imam da ya shirya muku wannan shiri yake muku fatan za ku kasance lafiya daga Bon. mu a 'yan ku fa'i kungula ya kaɗai kajewa kasuwanninmu ya kushe yi karnuka ne kaɗai kajewa gadiyan munan marayu ba ilimin zamantakewa mataikun mu kauzawarawa ba wadata ta mai kulawa wadata ta mai wadata na kasar mu ba su ganowa dubi 'ya'yanmu na marayu ba su san me aka nufa ba 'yan ƙanana 'yan bani babu 'yan da gwai da ba kulawa hmm, haka Ali Abdullahi wannan waka wai to ba a ci komai dai sanda da zuwa. Ko za a tambayi mai wakan ne? <laughs> Ta sanda aiki bukari? Ta sanda da shigo na ganka da tarin takardu ka shigo mai masu sauraro sun yi tsokaci kenan ga ga rahotannin namu. A kwarai da gaske kuwa domin wannan rahoto dangane da siyasar Najeriya ya dau hankali sosai. Eh. Batun jam'iyyar APC da PDP. Da PDP ba eh. Akan wannan jan kafa da suke da kuma wato matsaloli da aka samu ana jiran ana jiran su dai al'umma na hmm. jiran su dai su huddo yan takara <laughs> lalle kuwa lokaci na kurewa ba eh. to akwai anan akwai kinunu sani yunusari wanda yake cewa mu talakawan najeriya kullum fatan mu shine allah ya zaba mana shugabanni na gari wato waɗanda suke kishin talakawa ba wai kawunan su ba hmm. akwai kuma sa'idu abdullahi da maturu jihar yobe najeriya ya ce jan kafa ko noke-noke wajen zaben fidda gwani na shugaban ƙasa da manyan jam'iyyar najeriya apc da pdp ke yi ya ce ba hanya ba mai billewa a ta kansu lokaci eh, wajen tunkarar zaɓe <laughs> lallai kuwa to shi ma isu dila faki ya ce mu dai talakawan jam'iyyar apc a najeriya su kenan ba hmm. baba buhari ne wato ɗan takararmu ba sai an yi zaben fidda gwani ba sai dai masu takara wato masu takara su goma sha biyu ko fiye da haka ma muna kallon su domin mu ga yadda za su fadda gwani. Kenan su su <laughs> gwanin su yana waje. Eh dan da kuwa. Ba shi ba gwanin su shi yana waje. <laughs> To da kyau ra'ayin sa ne aiko. Eh. To akwai kuma batun wato kokawar masana ilimi akan wato koyar da harshen uwa a makarantun firamare a Najeriya to kaga wannan shi ma mun samu talin sakonni akai. Eh sai dai kawai mun ɗibi iya wanda waɗanda to dama haka ne a lamarin mm, akwai Nuruddin Musa Shuwa daga Madagali jihar Adamawa Najeriya ya ce hakika koyar da harshen uwa a makarantun firamare kasar mu Najeriya yi daidai tabbas hakan zai taimaka wajen inganta harkar ilimin boko a kasar mu domin ɗalibai za su fi fahimtar karatun da ake koya musu kuma kaga wannan fa yayi magana ko ko da irin kimiyya da fasaha aka mhm. ce ana koyarwa da harshen uwa misali hausa ko ibo ko yarbanci hmm. ko ma dai wasu yarukan najeriya to kaga ko za a fi fahimta eh, musamman a kamar secondary to da yake shi ba ma lallai primary ba hmm. wani ban kuma mu a wajejen namu yawaitar harshenan hmm. nan ne kuma ake samun matsala akwai wata illa kuma nan ba eh. kware da gaske to akwai usman umar muhammad wanda yake cewa tabbas koyawa yara 'yan firamare karatu uh, da harshen uwa zai inganta ilimi na firamare a najeriya kuma kaga kamar kasashe da suka ci gaba kamar nan jamus da muke kaga da harshen hmm. suke koyan komai eh, kimiyya ne fasaha to amma harshe ne daya eh, gaba daya eh di an ka diba akwai harsunan da dama fiye da hamsin yawa ne ka gani su kaga ko abin da kamar wuya tunda na ga cikin rahoton ma akwai wani yanda ya ce shi ba hmm. nufi ne biya shi bai yarda da wannan tsari ba so ka gani dan me ba su nasu ba kwarai da gaske to eh, mu kai gaba kuma sai batun yan fafataka ƙasar saudiya nan da suke a tsare da suka samu kyautar nobel kyautar yabo dai suka samu ta hmm. girmamawa ta girmamawa ba eh. to wannan shi ma kaga ya ɗau hankali akwai haruna boda in kaibo wanda ya ce muna taya 'yan kasar saudiya nan da suka samu wannan lambar yabo okay. uh, wato da murna da kuma fatan za a sako su akwai kuma ahmad suleiman bajuga wanda ke cewa samun wannan kyauta da wasu 'yan fafutuka waɗanda ke tsare a ƙasar saudiya suka yi tabbas hakan na iya kashe gwiwar gwamnatin ƙasar ta sake su shi ma. Eh, ka san ita kungiyar da take bada kyautar tana yi ne kamar mm. irin yadda ake ba da kyauta ta Nobel Eh, su ma wannan wani tsari ne nasu na kyauta da suke bada mm, eh, wanda suka taka rawa mm. wajen eh, kare hakkin bil'adama mm. to sai kuma batun kasar rasha da ta sake aikawa da makamai masu lanzami to wanda shi yanzu ba shi <laughs> don akwai matakai ta ce yanzu za ta ɗauki matakai na ba siriya kayayyaki na kare kai domin ta kare kanta. Eh. To akwai Abubakar Sabi'u Sabuwa da ke cewa sake tura manyan makamai masu linzami da kasar Rasha ta yi zuwa kasar Siriya wato mako guda bayan wato an kakkaɓo jirginta a kasar. wannan ya yi daidai duba da hatsarin da ke tattare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ga zaman lafiyar duniya da fatan kuma kasar ta rasha za ta yi taka tsantsan da rayukan fararen hula. To yana gani ka san ita Rasha ta ce mm. shekaru biyu ina ga da suka huce. Mm. Ta so ta ba Siriya waɗannan makamai amma sai Isra'ila mm. ta ce <laughs> ita ba ta yarda ba amma dai kuma suka zamana suka sasanta tare da Rasha na cewa to ba za a yi wannan ɗin ba. To sai yanzu abin da haɗarin wannan ya samu yanzu ita rashi ta gani cewa kenan abin da ya dace da mun wannan abin shine ya kamata ta yi kuma a wannan lokacin ba gudu ba da ta ce kuma yanzu ta yi mm. hakan amma ba laihin ta bane <laughs> to akwai abubakar ya kana ji bauchi da ya ce baiwa kasar siriya karin makamai da mm. wato da kasar rasha ta yi hakika wannan bai dace ba ko kaɗan da fatan za ta wato karbe makaman tun ba a yi amfani da su ba wajen hallaka fararen hula. To ma da la mun gode da wannan ra'ayi na shi ma da ya bada Aliyu kai ma kuma mun gode maka da ka karanto mana ra'ayoyin masu sauraro tun daga Abdullahi Tanko Bala sake dawowa za mu mayar mishi domin ya karanto mana labaran duniya zagaye na biyu. DW labarun duniya. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a yau talata ya buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york tare da yin kashedi game da karuwar rudani da rashin yadda da ke barazana ga ƙasashen duniya da yake jawabi ga zauren majalisar antonio guterres ya ce rashin aminci a tsakanin ƙasashe ya sa lamura cikin mawuyacin hali sai dai bai ambaci wani ko kuma nuna zargi ga kowane bangare ba. guterres ya kuma yi amfani da wannan dama inda ya kara yin kira game da barazanar da duniya ke fuskanta game da sauyin yanayi yana mai cewa sauyin yanayi na faruwa cikin gaggawa fiye da yadda ake tsammani shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta ce ba zai yiwu ba birtaniya ta ce sai yadda take so za a yi a cinikayya bayan ficewar birtaniyar daga kungiyar tarayyar turai shugabar gwamnatin ta jamus ta ce jamus za ta bijirewa dukkan wani yunkuri na yin kafar ungulu ga cinikayyar ƙasa da ƙasa angela merkel ta bayyana hakan ne a yau talata a jawabin da tewa shugabannin kamfanoni da 'yan kasuwar jamus a birnin berlin ta ce akwai bukatar birtaniya ta tsaya tsayin daka ta yi tunani ta kuma yanke shawara kan abin da take so a tattaunawar da ke gudana na shirin fice wata daga kungiyar eu tana mai cewa tana ganin lokaci wato jan lokaci ba zai taimakawa ci gaban tattalin arziki ba babbar jami'ar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta ce bayan taron nazari kan yarjejeniyar da aka cimma da iran kan shirinta na nukiliya wakilan kungiyar sun amince da wani tsari na gaba da zai tabbatar da cikakken aiki da yarjejeniyar ta kasa da kasa ta kowace fuska da take jawabi tare da ministan harkokin wajen iran muhammad zarif mogherini ta ce iran za ta ci gaba da ba da cikakken haɗin kai domin magance batutuwan da suka taso sakamakon janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar wata kotu a turkiya ta yi watsi da bukatar wani dan jarida dan kasar jamus da turkiya dennis yuchel ta neman a biya shi diya bisa tsare shi da aka yi a gidan kaso har tsawon shekara guda yuchel wanda wakili ne mai aiko da rahotanni ga jaridar the welt ta nan jamus an tsare shi ne karkashin mikiya da gwamnatin turkiya ta rika yi bayan yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar 2016 a farkon wannan shekarar ce dai aka sako shi daga gidan yari yayin da ke zaman jiran shari'a kuma tuni ya dawo jamus kotun dai bata ba da wani dalili na kin amincewa da bukatar biyan diyyar ba sai dai lauyan da ke kare yuchel ya ce za su ɗaukaka kara zuwa kotun kara haƙi ta tarayyar turai dennis wichel dai na neman a biya shi diyar lira miliyan biyu da dubu ɗari tara da tamanin na turkiya kwatankwacin dala dubu ɗari hudu da tamanin da uku bisa abin da ya kira tsare shi ba bisa ka'ida ba wata coci a nan jamus wato cocin katolika a nan jamus ta nemi afuwa game da ga mutanen da limaman coci suka ci zarafinsu ta hanyar lalata tsawon shekaru da dama babban jagoran cocin ƙasar ta jamus cardinal reinhard marx ya ce wajibi na hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki an da tilasta cocin fitowa fili ta yi magana kan batun lalatar bayan tsawon lokaci ana ta cece kuce a kansa binciken da majalisar bishop bishop na ƙasar ya gudanar kan batun a shekarar 2014 ya gano limaman coci 1670 sun aikata cin zarafin ta hanyar lalata a tsakanin shekarun 1946 zuwa shekarar 2014 to baki daya karshen labarin duniyar kenan an gaida abdullahi tankobala wanda ya karanto labaran duniya zagaye na biyu wanda kuma da shine ma muka kawo karshen shirye-shiryen gabaki ɗayansa na wannan lokaci a madadin shi abdullahi bala da ya karanto labaran duniya da amma aliyu abdullahi imam da ya karanto sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko Usman Shehu Usman da ya tsara shirin ne Salisu Bukari ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bon. Masu sauraron mu nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu na rana a yau, sai kuma zuwa anjima da karfe bakwai. Agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe shida agogon ghana burkina faso cote d'ivoire da kuma senegal inda za ku je mu idan kuka lalubo mu a kan mita goma sha tara kilohertz dubu goma sha biyar da ɗari biyu da kuma kan mita ashirin da biyar kilohertz dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas sai kuma kan mita talatin da ɗaya kilohertz dubu tara da ɗari takwas da talatin Kafin wannan lokaci muke muku fatan za ku ci gaba da jin daɗin sauraron shirye-shiryen DW da za su biyo baya.